kare kan yau Allah hana ka eh, ne sai mana kyawa ta gidan naira naira goma ga shi hadisi da ko annabi yace idza qala al-imam sami Allahu liman hamidu fa qulu rabbana wa lakal hamdu wannan manduk ne furucin annabi ne kai tsaye akan yesu ina fata an gane don adadin ce jama'a idan liman ya ce sami Allahu liman da ku ku ce rabbana wa lakal hamdu kaga wannan mandukun furucin annabi ne wancan kuma mafhum fahimta ne to tuqaddimul manduk ala al mafhum a ga'idar usul duk abinda furuci ya zo karara ya ambace shi kai tsaye to ana gabatar da wannan da aka ambata akan wanda ba shi aka ambata ba saboda haka magana mafi inganci idan kana bin liman sallah ya ce sami allahu liman da hu kai ma mu kawai rabbana wa lakal hamdu ka faɗa ba sai ka maimaita sami allahu ba bisa ka'idar idza qala al imam sami allahu liman da fa qulu allahumma rabbana lakal hamdu in ji annabi wannan shi hadisi na 796 da asayil bukhari muslim 409 wannan ya kara mana kalkinan yan an so ana iya cewa allahumma rabbana lakal hamdu ko ana iya cewa allahumma rabbana wa lakal hamdu ana iya cewa rabbana lakal hamdu ana iya cewa rabbana wa lakal hamdu eh, sami allahu liman hamida allah ya ji mai gode masa wasu fassara sami'a yana daukan ji Kan sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawja kaga wannan ji sannan kuma yana iya ɗaukan ji tare da ji ne amma na an aje an rubuta laƙar sami allahu ƙaunar lazina ƙalu inna laha faƙirun wa nahnu agniya sannan kuma sami'a yana iya ɗaukan karɓa sami allahu liman hamidahu allah ya karbi godiyar duk wanda ya gode mishi sai zanto sami'a nan istajaba ko taqabbala kiran taqabbala Allah wa hamda man hamidahu Allah ya karbi godiyar wanda ya gode masa sai kai ko sai ka rabbana wa lakal hamdu ya Allah godiya ya tabbata gare ka fadlul azkari ba'da sala. falalan zikiri bayan sallah wannan ba za mu yi bayanai mai bayanai a kansu don mun riga mu yi bayani a ire su fi sahihaini an abi huraira radiyallahu anhu kala ja al fuqara'u ila sallallahu alaihi wa sallama talakawa eh, talakawa sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qalu sai suka ce zahaba ahlu dusuri ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات الأولى والنئيم المقيم ku dubi on the line na biyu ad-duthur huwa al-mal al-kathir dukiya mai yawa mufradin saddaqa duthur dukiya mai yawa ya ce ahlul duthur ana nufin wanda kudin sa masu yawa ne kamar dan gwate za ta ahlul duthur ko kaga ba kamar bulgir za ta ahlul duthur amma in jari miliyoyi ne irgagu miliyonat ma'adudat wani ba za ta ahlul duthur ba suka ce ya manzo Allah ma abuta dukiya sun tafi da lada zahaba ahlu dusuri masu arziki min al'amwali na dukiya sun tafi bid darajatil ula da darajoji madaukaka bid darajatil ula da darajoji madaukaka wannan ibil muqimi ko da ni'ima tsayayye sun tafi da arziki eh, da lada da ni'ima tsayayye yusalluna kama nusalli dambulams masu hudu kenan suna sallah yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi yadda muke azumi wa lahum fadlun min amwali suna da rarar dukiya ya hujjuna biha suna haji da wannan kudin wa ya atamiruna suna umara to kaga yau suna haji suna biya wani haji suna umara suna biya wani umara wal jahiduna suna jihadi da dukiyoyinsu da abubuwan da ake bukata don addinin Allah ya ci gaba wai da na kuma suna ta sadaka to kaga nan an samu bambanci kaga an yi sallah da su an yi azumi da su sai dai matsalar sun wuce talaka da lada don masallacin da aka yi sallah da su din shi ma talakan fa wannan masallacin da ya yi sallah din mai kudin ne ya gina ko zai yi sallah da mai kudi a masallacin ko mai kudin ya tona bohal ya yi wuyarin na masallacin da ruwa mai kudin ka yi alwala a masallacin za ka yi alwala a kafe da ya shimfiɗa a masallacin ka tsaya ka yi sallah sannan kuma wannan na'ura amsa kowa wanda ya siya shi je da kai kiran sallah da sannan ba mamaki an idar da sallah in alajja ya da daga tafiya ma ya yi muku lailatul qadr ya bi kowa da dubu biyar biyar dubu goma goma to gaga sun tafi da lada sun tafi da lada akwai wanda suka more irin wannan wa warisa sulaimanu dawud annabi sulaiman da ba babansa annabi dawud ga na ɗaya ga ilimi na samawi na addinin allah sannan ga ilimi na sanin maganganun tsuntsaye ya yi nasu kullum na man tsika tsaye ga mulki a matsayinsa na mulki na yan adam na hudu ga mulki na hatta dabbobi da non limiting da aljanu wa kushara da suleiman junudu min aljinni wal insi wa tsaye fa hum yuzahun sannan ko na biyar ga annabta to kaga ka san da annabi suleiman ba zai yi rowa dukiyarsa ba zai wa ne aiki da ita to shi da kira a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ah, ala wa hadis kun shi ba ku labari ne ah, eh, da abu da in akhadtum in kun rike shi adraktum man sabaqakum za ku riski wanda ya tsere muku shin ga muku abu da in kun aiki da shi wanda ya tsere muku za ku wuce shi adraktum man sabaqakum za ku riski wanda yeme ya tsere muku da shi shi ne kira walam yudrikum ahadin ba da kwanda yake bayan ku kuma bai sai iske ku ba an gane ko wa kuntum khayra man antum kuma in kun haka kun kasance kun fi kirki sama da waɗanda ku ko ba gaba bayyana eh, zaharanihi ko waɗanda kuke cikinsu tare kuke zaune in kun yi haka kun fi su sai a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama illa yace illa man amila mithlahu sai dai wanda ya aiki kwatan kwacin wannan sabbihuna ku yi da tasbihi wa ta'maduna ku yi hamdala wa tukabbiruna ku yi kabbara khalfa kulli salati ta bayan kowace sallah talatin wa talatina talatin da uku eh, talatin da uku walhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku na bainana sai muka hada kai tsakaninmu faɗa talakawa muka gira miki. fa qala ba'duna sai sashi suka ga sashi da shabiu 33 wa namadu 33 wa wa nukabiru 34 sai muka kira talaka mitin na talakawa wanda ba su halarci zaman ba to annabi ya ce in mun idar da sallah mai subhanallah 33 walhamdulillah 33 alhamdulillah 33 za mu riski masu kudi amma dai ya kamata mu rika wannan abun a kokoye don kada masu kuɗi su gani su ma su rarumo wannan saboda ya yi su sallah kowa ya sa hannunsa a rigar ya ko mayafinsa rajatu ilayhi فقال تقول سبحان الله والحمد والله أكبر حتى يكون من هنا كل هنا روى موسى عن كعب بن حجر أن رسول الله قال فأنا شكرا daga baya sai talakan su ba su suka ce ya manzo Allah masu kudin ma ba sun ji su ma sun fara wannan abu su annabi bai ce sai ku yi hakuri zalika fadlul lahi yutihi man yasha ga dala ga ibada falala Allah ne yana fa'a wanda yaso to wannan kaga ya ware cikin abubuwan da ake yin su bayan sallah subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kaga a nan a cikin su Allahu akbar shi aka ba sa 34 in ka so subhanallah 33 walhamdulillah 33 alabar 33 99 sai ka cika ta da la ilaha illallah da wala shirika la da mulku wal hamdu wa la kulli shay'in ka fita da in ka zo kuka ce la ilaha illallah da wala shirika la Allahu akbar din sai ya zanto 34 kaga idan aka duba na abubuwan da annabi irga suna da daraja kwarai da gaske don idan muka ce ka yi subhanallah 33 subhanallah tasbih yana da daraja ومن يأذى أجكم قرآني تسبيحي أسيق الفعل الماضي الفعل الماضي صبح لله ما في السماوات وما في الأرض يأذى أسيق الفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يأذى أفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى يأذى ده مصدر سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما ma la ya bude wasu surori da ita ya bude suratul isra'i da ita kai subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ya rufe wata sura da ita suratu yasin fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un lalle tasbihi yana da muhimmanci sai na biyu ya ce za ka yi alhamdulillah talatin da uku alhamdulillah shi ma yana da muhimmanci ina zuwa allah ya bude wasu surori da godiya gare shi alhamdulillahi rabbil alamin fatiha alhamdulillah ladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratu taha alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha ta suratu fatir da sauran surori ya bude su da alhamdulillah sanin kuwa akwai surorin da ya rufe da alhamdu surar da ya rufe da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin da yadda ya rufe wata sura wa taral mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya al-amru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a suratul zumar to kun ga ya nuna ya bude sura da ita ya rufe sura sura da ita yadda tasbihi ya bude sura da ita kuma ya rufe sura da ita idan muka ɗauki kabbara idan muka ɗauki kabbara to wannan kai tsaye sai ka zo ɓangaren sallah idan mutum ya zo sallah a matsayinsa na ladani zai kira sallah farko abin da zai furta kabbara hudu ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗaya kira sannan kuma na biyu in ya zo tada ya kama a matsayin sa na mai tada ya kama Allahu akbar Allahu akbar kafin ashhadu an la ilaha illallah na uku in ya zo sallah zai kabbara harama ko da fila ne in ya daga hannu farko abin da zai fada shine Allahu akbar kuma Allah madaukakin sarki ya yi maganar bari a Qur'ani a wurare da yawa ya yi bayanin bari a suratul baqara da ya yi maganar azumi ya sa kabbara a ciki domin يجي بايات الشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله هو ألا كبر على ما هداكم ولعلكم تشكرون sannan kuma akwai inda Allah ta wazkurullah fi ayyamin ma'dudat to wazkurullah wa la. shi da kabar bari da ake a ranakun idi wanda za ta fi idi Allahu akbar Allahu la ilaha illa wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wanda ake yin su zuwa idi da dawowa wannan ya shafi sallar azumi idi jewa da dawa da kwanaki uku ayyamu tashrik wani alayya ya zo waskurun lafi ayyamin ma'adudat akwai kuma waskurun eh, lafi ayyamin ma'alumat sannan kuma allah maɗaukin sarki ya nuna cewa kuma ana haɗa kabbara da karatun yanka don annabi da ya zo yanka dabala ya ce bismillahi wallahu akbar a ah, kuma mun karanta hadisi annabi ya ce duk wanda ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar sau ɗari kafin rana ya fita sau ɗari kafin rana ya faɗi yana da ladan ya ɗanta bayi ɗaɗɗaya guda ɗari saboda kaga wani ba karin falala ba ne saboda haka kabbara shine mafi girma shi zan shi aka ba sa hudu shi motsin ka a sallah in ba wuri ne guda ɗaya ba duk kabbara kake kabbara harama Allahu akbar tafiya rukuyi Allahu akbar kawai inda babu kabbara sami Allahu liman da wannan dagwa daga rukuyi zuwa sujada Allahu akbar dagwa daga sujada Allahu akbar sujada na biyu Allahu akbar dagowa daga sujada amike ko a zauna ita iya Allahu akbar wannan ya nuna fadin Allahu akbar kalma ce mai daraja saboda haka idan muka idar da sallah yan uwa bai dace mu gafala ba ma wa'annan zikirori na bayan sallah ba daidai ba ne kawai mutum ya fi in ma ka idar da sallah kana da lalura mai karfi za ka fita to sai ka ci gaba da yin ta lokacin da kake fita kake tafiya ka tabbatar ka yi su tunda da Allah madaukakin sarki ya ce alladheena yadhkuruna laha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi in ba matsala kuma ka zauna ka yi ta a masallaci daga inda ka yi shefi yawan falala rawa musul an كعب بن عجرة musul ya حديث ده da بن عجرة ujra رسول الله qala man زعل ta mu'aqibatu abubuwan da ake yin a baya baya la kaga wanda la na hudu mu'aqibatu shine tasbihatu wasu tasbihai ne tuf'alu da ake aikatawa ko wasu tasbihai ne wanda ake aikata su Eh, fi eh, to eh, aqabi salati a bayan sallah sun ya mu'aqqiba an kira su mu'aqqiba la ana taf'alu ba da marratin ukhra ana yin su daya bayan ɗaya. ma'ana sai ka yi subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar uku. ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar kana irga su daya bayan ɗaya. kina ce musu mu'aqqibat ko don suna bin bayan sallah ko kuma ana jera su ɗaya bayan ɗaya don yace mu'akibat yana ɗauka abin da yake bin bayan yana ɗauka abin da suke caccanza juna eh, yana eh, lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ko ba ka ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada allahu bi qaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal qala mu'aqibatun wayan abubuwan da suke bin bayan sallah la ya khaibu qa'iluhunna me shi ba zai tabe ba in dai bayan sallah za ka yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah bar 33 ba za ka tabe ba ba za ka yi asara ba azal ba zai faru a kanka ba duniya da lahira Eh, fa'ilu huna dubura kulli salatin duk bayan kowace sallah akwai bambanci tsakanin dubura da ba da kulle sala da an ce bayan kowace sallah to wani iya so iya idan da sallah zai iya bayan awa ɗaya awa biyu kafin wata sallah ya zo ya yi sai ba yi amfani da kalmar ba'adu ba da kulle sala da ta ce dubu kenan da bayan sallah kada idan da sallah kafin ka tashi a wurin ko ko kafin ka kammala ka ce ka rufe zikirorin bayan sallah ka daura a kansu akwai wani hadisi da ya faɗi falalar su ko da zurfanka ka ya kai kumfar teku Allah zai yafe maka shi da manzala ta salatu wa salasuna tasbiha kai subhanallah tasbih uku wa salatu wa salasuna tahmida alhamdulillah 33 wa arban wa na tasbira kai Allahu bar hudu sun zama ɗari. musulun ya rutuwa sai musu hadisi na 596 fadlu zikrullahi ta'ala falala ambatan Allah ba da salatin subhi wal maghrib bayan salat asbahi da maghriba rawa muslim an jabir bin samura anna Nabiya lalle annabi kana idza salla al fajr idza annabi ya salla asbah jalasa fi musallahu yana zama a ina a wurin da ya salla hatta tallo a shamsu sai rana ta fito hasanan mai kyau ta gama fitowa hadisu na 670 wannan sunar ma yana da kyau mutum ya ɗauka in ba shi da wani nauyi annabi da ya sallar asubahi sai ya dake a masallacin ba zai fita ba sai rana ta bullo wannan hadisu ne na saba'in a sahihu muslim rawar turmuzi turmuzi ya rawato wata hadisi وقال جاء حسن غريب عن عمر بن شبيب السبا السبئي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من قال لا إله إلا الله wanda ya ce la ilaha illallah wa da hu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir man qala la ilaha illallah wa da hu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashra marrat wanda ya faɗa sau goma ala isril maghribi a bayan sallar maghriba na sha gaya muku wannan ka'idar da sallar magariba an yi hiyar ƙarshe ka sallame kafin ka canza zamanka na tafiya. ko kai ne liman kana gaba kana sahun gaba a sahun tsakiya sahun baya ko kai kaɗai kai sallah ko a jam'i kafin ka canza zamanka namiji ke ma mace in kin sallama a sallar magariba kafin ki gyara zamanki sai ke ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya faɗe ta sau goma ba asallahu maslahatan Allah zai turo mala'iku da makamai yadda za ga soja da kayan aiki haka Allah zai turo mala'iku da kayan da makamai Allah bai gaya mana bai takaita ba mala'iku da bindigogi irin nasu kuma gaba da rpg irin nasu da t-72 irin nasu da jiragen yaƙi irin nasu da saladin irin nasu da tankar yaƙi irin nasu tunda ya ce maslahatar daga silah makami allah zai turo mala'iku da kayan fara yahfazuna hu min ash-shaytan sai su ba su kariya daga shaytan to yanzu dan Allah idan mala'iku na ba mamaki wani ce to ai ba ce za su kare shi daga dan na bakin wake ba to idan mala'iku suka kare mutum daga shaytan wannan iska ne ko ba za a ba za su kare shi daga gare shi ba a cikin yan adam ai dan adam ashirari da mala'i da da kuma shaydani ashirari ai dan adam karamin kwaro ne sai shaydani ma ba a gane shi mala'ika ya rubu da shi saboda haka kaga ai maka misali da shaidan kenan ko da mai shi yana batan laya to ai shaidan ma ya batan laya an gama da shi to ya batan laya to da mala'ikun a bace suke sun sadu a rububi kenan Allah zai turo mala'iku dauke da makamai ya fazo na hulɗar shida suna ba su kariya daga shida sai kai ifritu ya kana zare ido ne to wannan kwaleliyanka kama gabanka eh, an ce ka yi ba ce ka gwada ba kasance ranar kasuwa za ka gwada ka yi kawai ba gwada allah eh, hatta yi su har gari ya waye ma'ana dare ne yi sa kawai amma ba laifi ya mai da hankali wajen gora al'akuzu bil asbab eh yawwa ta yi wasu ba ba ba ba gaba kaga tuna wasu bai yi ba ka shi yayi wani ya kare kansa yana gona kuma yana kare sauran jama'a akwai wata baiwar Allah da ta dangi wani da ya so ya tare bom suka tashi tare don kada ya fada jama'a ya cutar da mutane wannan da muke mata addu'a a kudubar juma'a je bai bi muna roƙon Allah ya kalli shahadarsa domin annabi ya nuna duk wanda hawar suka kare shi duk mugu aikinsa yana cikin mafiya alkhairi a wajen Allah to duk da na so a yi magana hukumance a ga an tallafa wa abin da nata yadda na yi magana hudu ba to sai na bincika sai na je cama na biyu da kalkaman ya bai wa iyalanta naira dubu ɗari biyu insha Allah wannan sai a yi kokari a yi magana kuma ko da bangaren gwamnati jiha a yi musu wani abu na alkhairi in an ɗebi 'ya'yan makaranta kuma an kai makaranta daga cikin makarantun mu sai mu ba su karatu kyauta insha Allah ta'ala dan kaga duk wanda ya sadaukar da rayuwarsa don tsare rayuwar al'umma wani ba karamin mutum bane a wajen Allah ya ta yarda ta rasa ranta akan zuwa cutar da mutum damke shi ta yi Allah gafarta mata aha a nan sai manzo Allah ya nuna mana Allah zai turo mala'iku ko su ba shi tsaro sannan bayan ga fagara basar ba a nan tsaya ba wa ka taɓa lahu na hobi a ashirar hasanat allah zai rauta masa lada kamar ya yi kyawawan aiki goma misali kamar ya yi hajji kamar ya yi umara kamar ya yi sallar nafila kamar ya yi kiyamun laifi kamar ya sada zumunci ko ba gaba ne kamar ya yi azumi ma'ana aikin lada daban daban za a rubuta masa kamar ya yi guda goma malam goma mai gaji kuma wata hikima ne eh haka Eh. haka ne babu kaga gaskiya ne da wayan abubuwan yadda malamu ya faɗa duk lokacin da aka ilmantar da mutane wannan to kaga ba zai damu ma da wani akawun za kafa kaza kafa kaza jami'in addu'a da bidi'a ba to amma kai ka ce bidi'a ce wancan yadda take bidi'a ce to me ka ba ka madadin da yake na ka ce kada ya je wajen boka mai ka bashi don kare kansa saboda haka shi sa ka ji an ce izalatul bid'a wa iqamatul sunna kenan izalatul shar wa iqamatul khair eh, in ka tunku da mutum sai ka masa ai ba a samu nasarar kawar da salatul fati ba sai da kawo salatul annabi eh <laughs> wanda kenan sai malai ya ci gaba da cewa za a rubuta masa kyawawa goma wa maha an wa sai a akan kare masa eh, miyagun ayyuka guda goma mu bidat miyagun ayyuka ma ba kanana ba irin wanda za su iya halakar da shi su kai guda shi za a kare masa guda goma wa kana lahu bi adl ashr rikabin wa yana nan kamar ya yanta bayi goma mu'minan mu'mine ka ji riba hudu a cikin wannan sau goma kacal in ka idan da sallar magariba kafin ka gyara zama za a turo mala'iku da kayan tsaro su tsare ka daya sannan kuwa na biyu za a rubuta maka kyawawa goma na uku za a kankare maka muna na goma na hudu kana da lada kamar ka yanta bayi goma wanda ba kowane bawa da yanka yanta shi duk gaba jikin zai tsara zai yanta da gaba jikinka da wannan kenan da tsaron sai ci gaba ba ka yi wanda muka ce da yaushe da akalla magari ba har waye gari to in kai asubahi ma sai ka ƙara wata kafin ka gyara zaman shi wani sai kai ta har wani hadisi turmus ya rawaito hadisi na 4534 a suna rawa ibn hibban wasu albani ma laice ibn hibban ya rawaito hadisin da albani ya inganta shi an abi ayyub al-ansari kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi ya ce man qala la ilaha allah man qala idza salla subha kaga wannan yazo da safiya can mun ji na magriba wanda ya salla asbahi kafin ya gyara zaman sa sai ya ce la ilaha allah wa da hula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan bai zo da yuhyi wa yumit ba kenan sai a nuna maka in ka so kai wancan in ka so kai wannan in ka so kuma kai canje canje amma wanne bilada bai yuhyi wa yumit don shafa ya kare ai <laughs> Eh, yuhi wa yuhi in ka tsora da kana dan sauri zaman ka dan gaji kana son ka canza da wuri sai ka cire yuhi wa yuhi don ka gama da wuri wanda baka baka gajin ba sai ka dauko mai yuhi wa yuhi kana idan da sallah sai kai annabi ya ce kunna ka ajli arba'i riqabin to ka ji bambanci kenan mai yoyi min kamar ya yanta bayi na goma to in ya cire yoyi min ka ajli arba'in kamin kamar ya yanta bayi goma kayan ma an rage rage ba da yawa har shi da aka rage yi eh, eh? gina eh, a sauran daidai ne wa ji bala hubi na ashra ta za rubuta masa kyawawan aiki goma yadda ake aka bashi goma Ko mu yi an bi hinna ashiru hasan sai ar kuma za kankare masa zunubi goma yadda ake aka kankare goma wa rafi lahu bi hinna ashiru darajar, za a dauka ka darajarsa goma sannan kuma wa kunna lahu harasan min ash-shaytan yana da tsaro daga shaytan hatta yin sai har ya kai yamma wa idza qalaha ba'da al-maghrib in ya fade ta bayan magriba fa mislu zalika misali haka ibn hibban ya rawaito hadisi na 2048 albani ya inganta sahih targhib wa tarhib lambar hadisi 747 ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال من قال من قال وان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم أين لا مئة مرة سودري kaga an ce a yi ne daya ya ce a yi ne daya ya samu ya yi a majalisi daya ya yi sai ya raba wa kansa ya yi 33 da safe 33 tsakiyar rana talatin ma'ana dai a yi ne din ya yi complex suka kai dari to kaga wannan mai darin ka dole ya yawa to kana lahu adla ashir riqabin kamar ya yanta bayi goma sai can ma ta bayi goma sai ka ce can ai ta bayan sallah ko ba canza zama ba kaga akwai wani ibada na aikace amma shi ma wannan ya dura wancan kwada wasu abubuwa Ko kutiban lahu mi'atu hasana za a sa masa kamar yayi kyawawan aiki ɗari wancan goma ka damu wannan goma sau goma ne ɗari wa mu yad an wa mi'atu sayi'a kenan kowanne daya kamar kyawun aiki da yake na hadari ko a kan kalmar su zulbai dari wa kana lahu irza min ash-shaytan yana da tsari daga shaytan yawma hu a wannan yana zalika wannan hatta yusa har ya kai yamma wa lam yati ahad ba wanda zai zo bi afdala ma ja bihi da fiye da abin da ya zo da shi illa ahad amila amalan aktsara min zalika sai dai wanda ya aiki sama da haka bukhari ya kasu bukhari hadisi na 3293 wasu a sai musu hadisi na 2691 fadlu ba da salatul fajr hatta tallu a shamsu. falala ambaton Allah bayan sallar asuba har sai rana ta bullo eh rawa turmuzi وقال حسن غريب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة wanda ya sallar asubahi a jam'i sun maka'ada sannan da aka idar sai ya zauna a masallaci ya zukuru la yana ambatan Allah yana subhanallah a zuciyarsa walhamdulillah a zuciyarsa Allah bar a zuciyarsa yana karanta Qur'ani ya dauki qur'ani yana karanta ba da bata Allah ba sai da wala kai sanar qur'ana li zikr ya nuna qur'ani zikri idan mutum yana sallar nafila ko sallar farilla yayi zikri idan mutum yana salati mai yawmin juma'a fas'au ila zikrillah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub to kaga wanda da aka idan da sallar asuba sai ya zauna ya ci gaba da zikirinsa subhanallah ne astaghfirullah lani la hawla wala quwwata illa billah ne da sauransu yana yi har rana ya fita an gani a tattar su tsira har rana ta fita sun masalla raka ta ne sai salla raka nawa na fila raka biyu kafin ya bar masallacin kanan lahu ka ajire hajjacin umara daidai ke da ya yi hajji da umara yana da sa ce ya hajji ya hajji sanda zuwa ya zama ya sa hagu wani maka ya bata rai kage shi ke na a araha yanzu yawan za ka je aikin hajji babban kujera yana kai wa nawa ina wani da suka je ne kwanan aliyu nawa ne babban kujera ina lashe mawani ne babba na mirra yadda nawa to dubu dari takwas eh. to kuna gane algonin nan kuna gane sa goron na ba garin mutum ba to in ya je umara hajji zai biya dubu ɗari takwas umara ba irin umara a ramadan din nan ana biyan irin ɗari uku to umara a normal yanzu mu ce dubu ɗari biyu miliyan ɗaya to kaga yanzu kayi sallar asubahi daga ce kai ni yau ba da da zai cewa iyalin ka yau yau in na yi idan da sallah zan tsaya yin haji da umara da haka za ku gani da wuri ba ana idan da sallah ka ɗauki qur'ani mene da kana abin ka zo na biyar da rabi biyar da arba'in ko idan da sallah duk tsananin ka zuwa shida da rabi a rana zai shi sai da rana ya fita sai ka tashi a masallacin sai ka yi nafila yan alwalan ka ya warware ma sai ka yi alwala sai ka shigo ka yi nafila da sabi sai ka shiga gida kana da ladan wa atimul hajja wal umrata lillah kana da ladan hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa amma shi ba zai bar mu ba ba mu je hajjin kudi ba ba mu je hajjin kyauta ba eh naira ya hana mu ba mu je hajjin kudi ba son kanmu ko ya hana mu mu ajin kyauta ba ka zai wajen mutum zai zo sallah asubahi da ya sira barci a sa to wannan ko a sati sau ɗaya ba za ka yi ba ko a wata sau ɗaya ka rika samun haji da umar da gade wai mata ya za a yi ita ma idan ta idar da sallah inda ta idar da sallah sai ta zauna ta yaga domin wurin da take sallah shine masallacin masallacinta eh, amma wannan da sharadin in ta lazumci wuri ɗaya sai ta shine wurin sallar ta gida in ta idan sai ta zauna ta yi ta wannan sai rana ta fadi ta miƙe ta mata ta zama hajjaju hajjiya nan, makka madina ko ba gaba ya zama ta samu wani shi yasa qur'ani ya ce inna al-insana da da ta ko alaji duba ko shanu ne ba ka tsayar ba ka samu wani da ba saboda haka yana da lada kwarai da gaske sai na gaba mala ya ci gaba da ce mana rawa abu da mazala ta kan lauka da hajji umara daidai ne da hajji da umara ba ma mai ga alaji can mai kiwo alaji ko ta ta fara sarki ba ma mai ta ina a shi nasa hajji ya je na asali saboda haka yana ga nasa ya fi na wanda da aka yi asibahi sai ta zauna har wa ya ce ai na kashe kuɗi to ka ji a sai annabi wani magana ƙarar sa sai annabi ce ta'ammati ta ta'ammati ba ala jawatin mulhajja ba ba ala jawatin mulhajja wal umrata ba ku ji haji da umara sai annabi ce shi baladin sa din da ne da haji da umara cikakke cikakke cikakke don ba mamaki haji da umara ma mutum haji da kudin haram <laughs> eh, wani ba da jahilci ne ne to kaga irin wannan shi za ka karanta da mutane sai a ce musu ban za ka yi kyalle ko ba gaba su bari in asuba ya yi mutum ya zauna ya yi wannan subhanallah ne astaghfirullah ne karatun qur'ani ne in ka zo in ka zo kana subhanallah alhamdulillah in ma bayan nan kana jira a rana ki ba sai ka irga ba Allah yana irga su sun eh, ka gaji da wannan ka dauko wannan ka gaji da wannan ka dauko wannan ka gaji kana iya gyara zaman ka ka gaji a zaune kana iya tsayawa kana kai kawo kai dai baka bar cikin masallaci ba za ka yi masu gara ba ya? eh, eh to kaga shi ma wannan ba mamaki ya sa wa kansa haka ne don ya yi wa kansa kuzari kaga wani zai irga don kuzari to ga wani ma yana da kyau amma yanzu zai ga abin mamaki goraye ba sa jiran wannan balle ma magidanci mai kudin boye rawa abu dawuda wa sanan wal albani eh, an anas bin malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala jala an da ma qaumi yadhkuruna la ta'ala in zauna da wayanda suke ambaton Allah ambata Allah wani na subhanallah a zuciyarsa wani alhamdulillah wani Allahu akbar wani la ilaha illallah ba wai ana nufin a yi da'ira ba ko suna karatun qur'ani ko ana karantar da ilimi bayan asuba hatta tallu ash-shams har rana ta bullo a haku ilai shi na so min an atiza sama da yanta arba'ata eh, sama da yanta me eh, arba'ata rigabin ko bayi guda arba'ata min walad isma'il sama da ya'ya hudu daga cikin ya'ya annabi ismail karka ji wani bai kai goma bayi goma ba to ai wani ya'yan waye annabi ismail bayi wanda ya yanta dan annabi ismail ɗaya ma yafi wanda ya yanta wasu bayi ɗari <laughs> kamar wanda ya yanta bayi hudu daga ya'yan annabi ismail wala an aquda ma'a qaumin kuma da yanzu na da wasu mutane yin kuruna Allah min salat al ila an ta gurba shaf suna ambata Allah da sallar al-asr mutum ya zauna a masallaci muzakaran ilimi karatun Qur'ani haylala tasbih da sauransu a zuciyarsa ila an ta gurba shaf har rana ta fadi ahabu ilayya min an ati man min an ati ga arba'atan yafi gare ni da iyanta bayi hudu to kaga kenan wanda ya asubahi ya jira wayewar gari shi falalansa ya fi na wanda ya la'asar ya jira magariba duka da falalan yan da bayi gurgudu ne sai dai wanda daga sallar asuba ya jira zuwa fitar rabuwar rana shi kamar ɗayan annabi isma'il ya yanta shi wani sallar asa zuwa magarib yana da kamar ya yanta bayi hudu amma ba ɗayan annabi isma'il eh wancan ma a lokacin sa ba yawa eh domin kaga kwata-kwata bai fi awa ɗaya ba sai dai kawai bambancin su din shi wancan lokaci na asbahi din lokaci ne wanda kowa yana bukatar ya zai da yin gairularsa ko ba gaba amma dama la'asar za wani dama ya taso da gona ya dawo gida sai ya zauna kawai a masallacin ya yi hutawarsa wani hadisin musu abu da ya rawaito a suna hadisi na 3667 albani ci hadisi ne mai kyau da bisu sahihul jami hadisi na 536 rawa musu an abi wa'il kala musul ya rawaito hadisi daga abi wa'il ya ce abu wa'il ya ce gadauna ala abdullahi mun yi sammako wajen abdullahi bin mas'ud mun kai masa ziyara yawan wata rana ba da ma sallai gadat bayan mun yi sallar asubahi fa sallamna bil babi sai muka yi sallama a kofar fa azina lana sai ya ce ku shigo fa makasna bil babi mun ki shiga muka zauna bakin kofar ko na yi nayyata na ɗan lokaci wannan bayan a yi sallar asuba qala sai ya ce fa kharajat al jariya sai wata baiwa ta fito faƙada sai ta ce ala ta da kuluna ba za ku shiga ba ne ba ya ce ku shigo ba ba da kallon sai muka shigo bai za wa jalis sai ga abdullahi da masu da zaune yusabbihu yana ta tasbihin sa zuciyarsa fa qala ma manaku me ya hana ku an tarkhulu ku shiga wa gal uzna lakum alhali an ba ku izini fa kullu sai muka ce la a'a da ya hana mu shiga illa anna na mu mun zato ne ana ba da ahlul baiti na me yawa cikin iyalanka akwai wayanda suke barci ba su tashi daga dakin ba kar mu shigo kanka uh, ga su kala sai ce zanantu amma kun raina mu wayo zanantum kuna zato kenan bi ali ibnu ummi abdin gafala kuna daukan gidana family na suna da gafala da rashin damuwa da addini wallahi kariya kuke ni gidana asuba kowa zai tashi ko ya tashi din kowa ya da sallah kowa zai zauna ɗakin sa yana ambaton Allah sai rana ya fita ba a barci a gidana wannan lokaci ala sun akbala sai ya fuskanto baya ya bamu wannan amsar isabi ya ci gaba da Allah sa a ta zanna annan shamsa katsala bai saurare mu wata kula can ya doka rana ta bulla kaga lokacin ba agogo rana ya tsabula faƙala sai ce ya jariya ya bai wannan unzuri ki duba mu hal tsala'at shin rana ta bullo ala sai ta fana zara sai ta duba fa za iya lamta zo rana ba ta bullo ba ba mu lai fuskanto ya sabi ci gaba da nafila hatta idza zanna har sai da ya tabbatar anna shamsa rana matsala ta bullo ala sai ce ya to ya ke baiwa unzuri ki duba hal dala a tabullo fa nazar sai ta duba fa iza hiya matsala sai ta ga rana ta bullo ko fa qala sai ta alhamdulillah allazi aqalana yawman mun ba mun godiya mun gode wa Allah wanda ya kyale mu a yau wa ma qala bi kyale ka ba ya kyale mu a yau ba yi ka gaho ba don ba zai yi ka gaho baya su ba ka fi rana ita fito karatun shirya to kage yanzu har yanzu yana so ya nuna mana wani abu ana ashe wannan zama da ake a jira fitar rana din mutum yana iya zuwa gidansa ya jira a ɗakin sa an kare gudun kage wani a gidansa yi sai dai mutum wanda ya masallaci zai fi girman falala eh, amma in ya so sai zai a gidansa wannan kin sai malam ya ci gaba da cewa fa qala mahdi wa asibuhu qala wa lam yukhliqna bi dhunubihi bi na, mun gode Allah da bai halakar da mu don zunuban mu ba da dama wa sassafe ne fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari qala fa qala rajulun min al sai wani mutum cikin mutane ya ce ko qara'atul mufassal al-bariha ni ma fa na karanta gajarjarun surori a daren da ya wuce mufassal wasu cikin hujirar zuwa nasi kina ya karanta kamar izu takwas shi kaɗai. kullahu fa qala abdullahi sai abdullahi ta masu yace kayi hazzan ka shi ya. ka kwararo yadda ake kwararo waga E kawai kai waga waga kai kawai eh, kai kawai wake wake kai sai kawai فإذا بيز مرمز على الذي غلب ولد غلب ربنا ولد رجل ورب جعله وزعنا وأكرم قلوب فلا نرد إلا ما شاء الله إنه وجعلهم جعله وصوب إبراهيم وموسى فكذا فإذا kada wannan karatun ne kai amma ba ka yi karatu mai kyau in karatu mai kyau karatun fi sabilillahi madul jaiz madul lazim harfi musaqqal harfi mukhaffaf ko ba ga ba maddu lin maddu tamkin maddu iwad maddu maddu wane ne wane ne ka gundana idan za mu tamasile ne mu tajani sai ne mu bai ne eh karatu fi sabila kana sanin ma'anar kana tadabburi shi za ku dena zuwa a yi tahajjudi kawai a ce dole a kwana goma sai an sauke qur'ani bidi a ce shi sa annabi ya taba kiyamu ah, laili da aya da in tu'azihum fa innahum ibaduka yayi ta maimaita wannan aya ya eh, kamar sau hamsin sau ɗari ya yi ruku ba gwaninta bane ana abuna idan limama ya zo yana irin wani karafi na mutane za su samu ta ya yi su ɗaya bayan ɗaya wata rana ma idan ya zo kawai can maimaita kullum na sun zai ga tulmauti kowa sai ya ji malakul mautu yana kan shi za ka yi imani zai karu wannan kira saboda yi yace kai kawai ka rera kamar yadda ka rera waka to yanzu idan mutum zai ta hajji ko ba ka ba sai a ce wai a tahajjudin an sauke qur'ani ya zo sutu to kaddara wani ma kwana tara ne wuce kwana wuce eh, kwana goma da a ce kwana goma kenan kullum izu shida shida to kuma ba kar ka manta ba daga bayan sha ya ka fara ba karfe sha biyu wani karfe daya <laughs> an tsaya karfe uku ka duka duka awa biyu ne ba awa biyu da yanka an karanta izu shida da rukuni da sujada sai za ka yi karatu na natsuwa wani gaba ga samun izu goma ko samu a kwana goma gaba ɗaya fannin lafiya wani shekara ala kai rai da lafiya sai a ci gaba wanda ke Yeah. in eh, ta zane kawai an bar suna ne annabi ce ai aure ai walima sai a dauko wata bidiya a je ana masama eh, wannan ma Allah ya abin da ya fi ajje ana ta wage wage a matsayin ga karatu ma an sa na'ura ta waye take ko in ba kake sai kai wuya ne sai ya kawai a masallaci ko ba kuma ka ga kamar ana kamar kukan sauro wannan bai yi ba ya to gaji ana karatun qur'ani kuma da fa qala ka kawai ya kwararo yadda ake kwararo waga inna laqad sami'na al mu mun ji takwar abokane goyo shine karin aboki ko goyo ko yan tagwaye Eh, kare shi da wa'in da su biyu mun ji abubuwa guda biyu da annabi yake karanta a sura daya wa yi la'afazul kara'in ni na haddace kwarorin juna ko abokanin juna kane kana yadrahu hunan rasulullah wanda manzo yake karanta 18 min al-mufassal so 18 sai aka jirjirun surori wa suratayn min ali hamim da surori biyu daga surorin da aka bude da hamim sun zama na 20 to wannan hadisin ya nuna mana wani abu ne guda daya yana nuna mana bayan mun ji eh, yadda ya dace mutum ya yi ibada ya yi karatu daki daki tun da Allah ya ce wa ratilil tartila ko ba ka ba amma eh, abu da nake so ka gane yana so ya nuna maka a raka da ana iya karanta sura biyu a sallah shi na bude kirfi kara'in da wai wata rana idan ne ya raka da yana karanta sura biyu kafin ya yi ruku shi yasa ya ce na sani surori biyu da wani lokaci an gana hada su a raka ɗan ɗaya har su sha takwas wata ruwa ya zo ashirin wannan sai musu ya zo ashirin to a ga sunan abin ya kawo imam nau ya ka sharhan sahihu muslim surorin da annabi ke hada su biyu a raka da ba ma sai su kalai ba kana iya hada na amma ga wanda annabi yake na farko da na biyu annabi na karanta suratul rahman da suratul najmi a raka da. ya kafara rama ya karanta ar-rahman allama al-qur'an yana sauki ar-rahman sai bismillah a zuciyarsa sai ya dago wanda jimi idza hawa ma da balla sahib kuma ma gawa yana hada ar-rahman da an-najm eh, ka san in ka dauko da kasa yayi ka dauko da sama yayi domin kaga yanzu wannan jimi yana sama ko ba gaba daga shi sai me sai ar-rahman sanin kun ta so ka ɗauko daga ƙasa don akwai wani sahabi eh, sai na umar ko ina ji ya ji wani yana karanta qur'ani ya dauki sura kasa sai daga baya ya dauki na sama da araka da da ya ka tsara wajen da sani ne ta duk qur'ani eh, sai dai kaga idan ka dauko daga wannan jimi kafin ka dauko a rahman ma yayi domin ana hada su wani lokaci kamar surori ne daya da kaga najm ya kare da fi makadi shirkin inda malikin muktadir ko ya yawa wasu lillahi wa abu kaga in an hada musu alaka ma ya yi ya rufe da su gada shi kuma ma wannan wa shajaru ya zida a jiya rahman to dai annabi ya hada ar-rahman da an-najmi a fi rak'atin a raka daya musa biyu ya hada ittarabati sa'atu wa shaqqal kamar da suratul haqa mal haqa wa ma adra al haqatu mal haqa wa ma adraka mal haqa kaza maka mudu wa bil qari'a ya hada su a sura da ittarabati sa'atu na magana ta shi al haqatu mal haqa shi ma yana magana kan ne tashin alkiyama kuma mun samu hudu annabi na karanta wa tsoron kitabi masu da wa zariya ta zarwa a raka daya mun samu shida ko takwas shida sannan kuwa yana karanta waƙi a da nun ya hada a raka daya eh, za ku ga turawa da nun mun samu takwas yana karanta sa'ala sa'ilin bi azabin waƙe da wannan zai ake harka a raka daya mun samu goma wa yadda mutaffifin da abasa annabi yana hada su su ma'araka da muna da sha biyu sanan mudassir da muzammil yawon mudassir da yawon muzammil yana hada su a raka daya mun samu sha hudu yana hada al'ata alal insani hinu min ad-dahr lam kuma shay mazkura da la usam bi yawm qiyamah raka daya yana hada kuma amma yatasalun da wal mursalat a aya daya eh, raka daya kuma yana hada suratul dukhan da kuma idan shamsu kuwirat a raka daya an gane ko sai a wannan ruwayar sai ya ce da kuma wa ne min ali hamim da surori biyu daga iyalan hamim ana nufi daga surori masu hamim don ana iya cewa ala fulan ana wuni ana nufi mai shi yanzu mu haɗu da ita na ce assalamu ala alika ya saturi ko assalamu ala ahlika ya mufti yana nufin sallamar da ya gare shi da kasa ko da an ce iyalan wani ana da shi wani kamar da Allah mana zargin da salamun ala ilyasin ala yasin yana da salamun ala ilyasu ahli ina fata an gani a wannan hadisi ya karantar da mu abubuwa kamar haka haka yadda nawayi faɗa abu na farko darasi da muka ɗauka a hadisin nan halaccin karanta sura sama da ɗaya a raka ɗaya ina fata an gane ai mun saba ma shafi'i da wuturi za ga ai wasu na karanta fatiya da falage kulwa da falage da nasu wannan kenan sannan kwana biyu wani hadisi ya nuna mana mutum ya zanto mai sa ido a kan iyalan gidansa ba ka ji ibn masu bai cika doka iyalai na ga falalu ne ka yana tabbatar da kowa masu kuma aliku nara da wa amur ahlaka bis salati wasu sabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal akibatu lit sannan kuma wannan hadisin ya nuna ana karɓar labarin mutum daya dan ya ce wa baiwarsa ki duba mun rana ta fita ya fita wannan ya nuna ana aiki da labarin mutum ɗaya kuma ana aiki da maganar mace ina ba an gane ke ki duba rana ya fita sai ta duba ta ce bai fita ba sai ya ci gaba ka ya yarda da labarin ta? can kuma da ya ji je ki duba ya fita da ta zo ta ce ya fita shi kenan ba tare da ya fita ya duba ba saboda kana da azumi kace wa iyalin ka duba ki duba rana ya fadi ta ce ya fadi sai ka sha ruwa saboda haka kenan in mace ta ce an ga wata kina, ana iya azumi wala da fikihu kenan ya zo malama hadisi da fikihu ka gane sannan kuma yana nuna maka za a yi aiki da hadisul ahad dan ka akwai yan bid'a cikin mu'tazilawa da sauransu ba su aiki da hadisul ahad eh sai da za su taimaka maka ne annabi isa ba zai dawo kafin tashin kiyama ƙarya ne dujjal ba zai bayyana ba ƙarya ne babu azabar kabari ƙarya ne kaza kaza sai su kama kwa da suna da wata ka'ida a hadisul ahad yusta'malu biha fil ahkam wala yusta'malu biha fil aqida ahadisul ahad wai in sun ce ga hukunci na ibada tsalla alwala wankan janaba na ibada hadisin da mutum da ya ruwaito ana iya aiki da shi amma in abu ne na aƙida ka yarda da wani abu ya baka labari ka yarda kar ka yarda sai waye da suka ruwaito sun kai mutum goma mutawatir ko wanda suka fito da ka'idar nan iskanci suka yi sun duba sun ga hadisan da suke magana kan azaban kabari ko ba gaba da mutum ya zo mutuwa malakuna dukan shi da hadisan azaban kabari da hadisan bayyana dujjar sun ga a hadne hadisai ne kaga gharib kaga aziz ga mashi'u bai kai mutum goma to shi ne kawai sai suka wallafa littafin su na masalau da hadisi suka ce a hadisul ahad yustamalu bi hafil ahkam wala yustamalu bi hafil akida yanzu kamar inna mal a'malu bin niyyati hadisul ahad in na ce maka a har suna nufin wai kowane hadisi ka ce haddasa na wane sai kun kai goma da ku da kwaji daga bayan bakin wane shi ma wanda yake haddasa na wane shi ma sun kai goma suka a bakin wancan shi ma wanda haddasa na wane har in an zo kan sahabi ma sai sun kai goma to yanzu kaga hadisin ina mal'amalu bin yati umar ne kada ya roto ba za su taba a bakin abu hurairah ko anas ko aisha ba to su ma wurin su hadisu a hadisi to kaga sai suka kawo wannan to shi yasa galibi jahili ne in zai bada mutane wawa wawanci zai amma matsalin zai bada mutane ya fi kowa shaidanci sai wallafa maka wani abu na ka'idar ilimi ya bar yanzu ko can suna son su karya ta ake bidal ba zai zo ba zaben kabari da suka sai ta hadisan suka ga haka sai suka zo kuma in sun bar ka'idar a sake ba har zai taɓa sallah sai suka ce to ai sallah hukunci ne kawai <laughs> na ibada a aikace to da suka ce su a za a yi aiki da su a aikace amma in ya baka labari ka yarda daga mutum ya je karanta wannan daga bai yarda da azaban kamar ba bai yarda da annabi sa zai dawo ba bai yarda da bayyana dutsen ba su da matsalolin da yake faruwa bai yarda da bayyana dutsen ba don dutsen ma bai zuwa qur'ani ba duk da in ka duk sunan da bai zuwa qur'ani ba amma qur'ani ya yi ishara da shi yau ya ce babu ayati rabbika la yanfa'u nafsu imanu allati kaga akwai dan kanshin dujjal kuma abin sa Allah bai kawo maganar dujjal a qur'ani ba sai dai ya kawo a hadisan ma'aikinsa akwai dalilai da yawa wanda ba yanzu za mu zo mu yi bayanin su ba akwai su a cikin nihayatul alam za a zo a je wurin to anan abin da ake so a gane a hadisul ahad a wajen malaman suna ana aiki da shi a cikin aƙida da ibada da domin kaga yanzu ga shi nan don a nuna maka abdullahi dan mas'ud ya ce wa wani duba rana ya fita sai ta ce eh, ya fita to ya ce wa wani ku je ku duba tare wasu ya kasa ibada kaga ana aiki da hadisul ahad idan muka duba sahaba annabi lokacin da suke sallah a ba su ba san an juya da alkibla zuwa ka'aba ba ai suna cikin sallah wani shi ne ya je masallaci ya ce ya ku jama'a an juya da annabi fa daga yau alkibla ya koma ka'aba shi ɗaya da ya ga musu kawai take a sallar suka juya suka na ka'aba kage nan ana aiki da hadisi mutum ɗaya muddin adali ne kuma da ana ta in ja kun fasikun bi na bayyana ta bayyana in fasik ya zo da labari ku yi bincike to in adali fa sharta sai ku karba sanin ƙur'ani ma a ne ta ahad yanzu don Allah ne daya shi daya ya biya mala'ika jibrilu shi daya lokacin da ke ga mala'ika jibrilu ba mala'ikan da ya ji mala'ika jibrilu zai ga annabi shi daya don annabi ko ina cikin mutane ba sa ji القرآن ما وصل إلينا بطريق الآهات وكان يشتمل العقيدة والأحكام فآمنا بها كلها لأن لو آمنا ببعضها وكفرنا ببعضها فقد كنا كفارا حقا أيوة، ونقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك فأولئك هم الكافرون حقا فقال القرآن يقول هو الله أحد بأكيد أبدا wa ilahu ko ilahu wani ba gida ba ce to shi ma a hada su saboda haka soki burutu ne idan kana karanta littattafan matsalar hadis irin wannan to ka sani ya fito ne daga hannun maguzawa musulmi irin wannan in ka je saudi aka baka jaraba ka amsa da irin wannan bayan ka kafurta sannan kuma ka fadi a jaraba wannan ke saboda haka wannan ya nuna mana ana aiki da sabon mutum daya wadda shi zafi da ke nufi mu dawo mu ci gaba da hadisi malai ya ci gaba da cewa fadlul azkari ba da salatin subhi falalar ambatan Allah bayan sallar asubahi rawat turmuzi wa qala hasanun sahihun an abi dharr an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi dubur kulli fi dubur salat al wanda ya fada a bayan sallar asubahi wa huwa thani ya tabbatar da kafarsa bai canza zama ba ko ku ji kabla an ya takallama ashe kuma kun ji kare ko kada ya magana ko da ban gyara zama ba ya kai matsanin to a ya bi iska kada inda martuwa ko rabana sai na inna ya tabbatar da kafarsa kafin magana sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir ashar marayi sau goma kutibat lahu ashru hasana za ta masa lada goma kyawawa goma wa muhiyar an wa ashru sayi'at a kankare masa zunubai goma wa rufi'a lahu ashru darajat a daukaka masa daraja goma wa kana yawmahu yawmahu ya kasance wannan yinin kullahu gaba ɗaya fi hirzin yana cikin tsaro min kulli makruhin daga dukkan abin ke to ka min kulli makruhin na dan adam duk wannan adam da zai zai cutar da shi da sihiri ne da tsafi ne a a ya jefa masa wani abu ne ya cutar da shi to ba zai shafe shi ba ko ya jefa in Allah ya so ba zai tashi ba ko ya tashi bai shafe shi ba wa qurisa min ash-shaytan kuma yana da tsaro daga shaytan kage yanzu wannan ya nuna maka tada ya sa wa tsakani na farko tsaro daga sharri mutane na biyu kuma tsaro daga sharrin shaytan wa lam yanbaghi li dhanbin an yi dirkahu walam yanbaghi bai dace ba li zambin ga wata zulubi an yi dirkahu fi zalika yau a ce ya riske shi a wani ranar ya zanto sanadiyar shiga sauta illa shirka bila sai dai in shirka ne to wannan ya ce shirka yana da nauyi zai hana shi samun rahamar Allah turmus ya rawaito hadisi na 3474 wani hadisi ne mai kyau ga dace kaga shin ta yana kama kana kar kana wannan kana da eh, guru a kunkuminka ko laya a kambunka to kaga in kai da haka kuma kaga wannan ba su samu saiti ba fadlu hilaki zikiri falalar majalisin ambaton Allah eh, wal ijtima'a da aduwa a wurin to kaga wani iya ja wani ba mamaki zai ce ah, dukan kirji ne la ilaha illa la taro ana yi ko ana wazifa don ya ji an ce wal iftima'i alai to ku dubi on the line na biyu kara ce mu muka faɗa muka kwaskwara hila ku zikir kun ga wajen hiya hilakul ilimi shi ne wajen ilimi yanzu a nan ba karantarwa muke ba to shi ake nufi wa tilawatul qur'an ko a hadu a karanta qur'ani kaga wani ya nuna mana ana iya hadu a karanta qur'ani da wata bukata wa naqi zalika da maka mataka amma zikrul juma'i malam da amma zikiri na jami'i wanda za a tara zakirai masu carbi a wuya ko a hannu ko a wuyar kafa ko a kulle wanda za a yi yin haka ana yi tare ana yi bitamayil har ma da da kai la ilaha la an ga cikin atamayil da karka da kai fa huwa bid'atu wannan bid'a ce lam yathbut an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eh. Eh. Allah ta albarka Allah biya Allah ta kaga wannan bidiya ce don annabi ba har yanzu a samu hadisi ga annabi ga abubakar ga umar ga usman ga ali ga sauran mubashari na biljanna ai da'ira an zagaye kyalle ko jawahirul ma'ani ba kawo hadisi a kai ba wannan kenan ko jawahirul ma'asi eh, ko jawahirul ma'asi ne <laughs> bisu aina ana bi hurairah qala qala rasul manzala ce inna lillahi malaika Allah yana da malaiku ya dofuna fi turuki suna zagaye layi layi yaltabi suna ahla dhikr suna duba inda ake ambaton Allah majlisin ilimi inda aka tsara na karatun Qur'ani bai da waje dukkan mai yazkuruna la in suka mutane suna mutala kamar ga wasu suna karatu ko a tsangaya ne ko ba ka ko a iskali ne ko iskadi ne ko ba ka ba ko ga wani wuri ana koyarwa islamiyyar maza ne islamiyyar mata ne islamiyyar yara ne kawai sai su tsaya wajen sana da wasu su riga shiga sai su riga gina junansu halin mu ila hajjitikum kai ku zo ga bukatar ku ya samu ala fa yau fula ku sai su zagaya su bi ajina ta da fuka fukan su ila samai duniya zuwa sama ta daya ala fa yasalu rabbu sai Allah ya tambaye su wa alamin bayan sun koma ba sai Allah ya tambaye su ya fi su sani sai Allah ya ce ma ya kulu ibadi me wai bayi na suke faɗa ne qalu na suna cewa yusabbihuna suna subhanallah subhanallah to ina ga zabi gele na subhanallah suna tasbihi wa yukabbiruna ka suna Allahu akbar Allahu akbar wa yahmaduna ka suna gode maka wa yumajjiduna ka suna girmama ka wannan ba duka a cikin natsuwa da wasu rama da fina suka tazaru alwakil a natsuwa amma kawai ka zo kana kiran allah kana dukan girji da murya ai akwai rai allah allah allah kage wani zai yanzu kamar a ce suna babansa ado yanzu ado ado ado ado ina kiran wasu إذا قرآن واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الدار من القول بالغدو والآصال ولا تكن معهم ko kuma mutum ya zo ya rike kira sunan mahaifiyarsa kubli kubli kubli ya aji a tiyata saboda ka Allah ne za su hana masa wannan shirme da wawanci wannan ba tsari ba ne wannan kira kala sai Allah ya ce fa ya kulu sai Allah ya ce mala'iku hal ra'auni shin sun taba gani na ne kala fa ya kulu na la wallahi ma ra'auka sai mala'iku ce a'a ya Allah wallahi ba su ganka ba yanzu wannan ya nuna akwai wanda yake ganin Allah duniya saboda ga yin shehi ya ce ya ga Allah sai a ce to shehi mala'iku sun ce ba ga Allah ba da yanzu da maganar shehi ta kwakwanin mala'ika zai a ja waye ne mai karya waye zuki ta malle don gaga nan Allah zai ce halin ra'auni sun gani ala fa yaqulu la sama lagu la wallahi ma na auka wallahi ta turar da Allah ba su ganka ba ta mala'ika ya rantsa shi bai ga Allah ba sannan Allah bai ce mala'ika ƙarya ne sun ganni ba ya nuna Allah ma ya yarda ba ma gare shi da kawai kai ba taba ganin sarkin biyu ba ma kawai ka zo ka ce kaga a zuki annabi ta ba za ga Allah ba sai an mutu an je lahira annabi Musa ma da kalamun lahira bai ga Allah ba ya ce Allah yana son ganka Allah ta kalli wancan dutsen in ta tabbata a wurin ka ya juri ganin hasken za gani yana kallon wurin sai haske na hijabin Allah haske ku ya bayyana haske ya bayyana da alhuddaka sai dutse ya zama gari ba dutse ba an je nasa karra makana wato masa karra makana za ga ba zai yi ka gani ba annabi musa ma yana ganin hasken sai ya suma wa kharra musa sa'iqa to amma an taba nuna wani ya wuce a layi nan wai an yi zikiri a wani gari ne ne a wuraren numan ne ko ina wai ranar maulidi da yake mutane ya ga Allah har yana nuna wai wani bishiyan zogar ya ga Allah kai ya wuce ne yana da bishi wani yana da dan jiki <laughs> yawa a kan bishiyan zogar yana so nuna wai ya ga Allah ta wani shiriri tare ya za ka yi da latin rikon al'absar wai zai za ku aljani ma bai taba gani ba amma wani zai ce maka ya ga Allah aljani wannan bai taba gani eh da hawan jini yana damun shi ma bai sani ba sai ya je likita ya gwada shi amma sai zai ce ya ga Allah saboda wannan ƙarya ne wannan yaudara ne wannan zuki ta malle ne kuma rena Allah ne sai malaku su ce a ba su ganka ba kala sai Allah ya ce fa yaqulu sai ce wa kaifa lawar auni to yaya kenan kuke gani da sun ganni kala sai ce yaquluna sa cewa laura auka sai malaku su ce ai da sun ganka kanu a shadda laka ibadata da sun fi ka tsananin ibada saboda haka wa shadda laka tamjidan za su faranta yabo gare ka wa tamida da godiya wa asara laka tasbiha za su yi yawaita tasbih qala sai ce ya qulu sai ce fa ma ne me suke roko na ne qala sai ce kal aljanna suna al aljanna qala wa yaqulu yaqulu sai Allah ce wa hal ra'aw sun taba gani aljanna ne qala sai ce na la a'a wa la ya rabbi wa la ya ubangiji ma wa ba su taba gani ta qala sai Allah ce ya yaqulu sai ce fa kaifa law ana ra'a ya kenan da sun ganta qala yaquluna qasratu law anna law raw hada sun ganta kanu ashadda alayha haykir sanda sun fi kwadayan aljanna sama da haka wa shadda laha talaban da sun fi tsananin neman ta wa zama fi ya ragbata da sun fi tsananin kwadayin ta ala sai Allah ya ta sake tambayi mala'iku fa mimma ya ta'awwazuna daga me suke neman tsari ala ya kulu na sai mala'iku suke minan nar suna neman tsari daga wuta ala ya kulu sai Allah ya ce wa hal ra'u ha shin sun ga wuta ala ya kuna zai ce la wala ya rabi mara awa wala ya ala ba su ganta ala fa ya kuna sai ala ce kai ba laura awa to ya kenan da sun gani ala ya kuna na laura awa sai su kai ya ala aida da sun gani kano a shadda mina firaran da sun fi kowa gujewa wuta wa shadda lahama kafa da sun fi tsananin tsoronta ala fa kuna sai Allah ya to malaiku shi ushidukum na shaidar mu wa ina da suka tattaru a islamiyya na suka tattaru a majalisi ana karantar da su sunna suka taru suna karanta qur'ani don wata bukata da neman kariya musamman a halin da muke ciki yanzu fa ushiru ku ina shaidar muku an kar zafartu lahu na ya fi musu qala yaqulu malakun sai wani malaika ya ce mina malaika daga malaiku fulanu laysa minhu sai wani malaika ya ce to ya Allah fulani da baya cikin su yau na yi mantuwa na yi mantuwa fulanu laysa minhu wani baya cikin su eh. wane din dinnan ya Allah zai yana wurin majalisin nan shi ma ba karatu da ya kawo shi ba inda ma ja ne hajjati ya zo ne jan wata bukata yana bin shagari kudi ne kuma ya zo wajen ya tashi ya karbi kudin sa wajen shagari ko ya ba bashi a wajen alaji an gane ko ya Allah wani shi ya cikin su kawai dai ya ce yana da bukata wajen wani sai kawai ya zauna a wurin ya zama karatun sai ya karba eh. Eh, ba mamaki bai ma zo da ne ba eh, ya zo ne kawai don in sun gama su haɗu da wani da karbi abu kala ta lati humul julasa ai wai nan masu da suka halarci wannan majalisin humul julasa abokanen zama ne la yashka bihim jalisu eh, abokinsu ba zai zama shaki ba ba zai zama mara rabo ba saboda haka duk wanda ya zauna da su shi ma ya haye duk wanda ya zauna da su ya haihu majalisar kuɗai da shugaban kasa ai dai ba za ka zama talaka ba <laughs> majalisar kuɗai da filgin ko majalisar kuɗai da su dangote ai kai ma dai ba za ka rasa wani abu ba yawwa to su mutane ne duk wanda ya zauna da su ba zai zama shaki ba sai dai in shi ya zo ne don ya tare sharri amma muddin abin da ke jira alkhairi ne yana son karbar rance yana son karbi bashi ko ba yana son ce maka fanka na ya bashi yana son gaje ka gyara sai zai taya ka zama a wurin abokin zaman su ba zai tabe ba saboda kaga muhimmancin abuta da mutanen kirki bukhari ya rawaito hadisi na 6408 muslim ya rawaito hadisi na 2689 rawa مسلم an ابي سعيد الخدري قال خرج معاويه على ala في المسجد معاويه ya fito ya ga wasu mutane sun yi da'ira a masallaci sun taru shi guro fa qala sai ce ma ajlasa kum ya zauna da ku qalu suka ce jalasa na zikrullah mun zauna muna karatun qur'ani qal to wannan hadisin Uh, ire-iren wannan hadisin da hadisin wa mashtama qawm fi baiti min buyutillah nawawi ya kafa hujja akan uh, suna ce a taru a sauke qur'ani ina fata an gani sai uh, muawiya ce da su ma ajiyar su kuma illa zaka ba abin da ya ajiye ku sai wannan karatun qur'ani ba na ambata Allah ta hanyar karatun qur'ani ba da zaka wallahi ma ajilan sana illa eh, ma ajiyar sana illa zalika wala ba abin da ya zauna da mu illa zaka sai wannan to ara sai ta amma din ne amma ni lam astakhlif ban sa ku rantse to matalaku don ina tuhumar ku da ƙarya ba wa ma kana hadu bi manzilati min rasulillahi babu wani mutum daya bi manzilati min rasulillahi wanda yake da matsayi na auren annabi Aƙalla an wa hadisa mini wanda fi kowa karancin ruwaito hadisi annabi sama da ma'ana cikin musafan annabi na fi kowa karancin ruwaito hadisin annabi ba na damuwa da yawan ruwaito hadisi annabi wa ina rasulallah to annabi kharaja ya fito ala halqatin ina sabi ya ga wasu jama'a na sabon sai da zan ku yanzu fa qala sai ta ma sa ku me zauna da ku kalu jalasna na qur'an mun zana muna karatun qur'ani wa nahmaduhu kuma muna yin tawassuli muna gode wa Allah alama hadana lil islam a bisa yadda Allah ya shirya da mu da mai da musulmi ko da mu yanzu taron mu nan kawai sai kowa ka ce ya ambaci Allah da abin da Allah ya sauke masa da wani yana na zuciya su wata alhamdulillah wannan Allah ba inda kowa yana nasu ya halatta ba zikirin da ake ke ba a taru ana yi da murya daya zama da murya daya shine bidiya kowa sai ya nashi shi da kenan sai ce wa man nabi alaina qala qala Allah sai Allah ce ma ajlasaku qala sai annabi ce Allah don Allah ku randa da Allah ma ajlasaku illa zaka babu da ya zauna da ku sai wannan qala suka ce wallahi ma na illa zaka qala sai ce amma inni sai annabi ce musu ni dai lam astakhlifukum ban sa ku rantsuwa ba to mata lahu don ina tuhumar ku da ƙarya ba walakin da wa atani jibril sai malaka jibril ne ya zo mun fa akhbarani sai ban labari anna azza wa jalla yubahi bikum al Allah yana alfahari da kowa malaika Wani hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisi ne sahihi na gaba rawa musul an abi hurairah abin abi na al-khudri annahuma shaida ala nabi sun shaida a kan annabi annahu qala annabi yace la yaqulu qaumun mutane ba za su zauna ba eh, eh yadhkuruna Allah sura ambata Allah kana da ya nuna masallaci ne to anan ya ce bai kira sunan wuri ba illa hafarhum al-malaika in suna mata Allah sai mala'iku sun zagaya su illa umar mala'ika sai mala'iku sun zagaya su wa gacharhumur rahma rahama ya lullube su wa nazala musakina sakina natsuwa ya sauka a kansu wa lafi fiman inda hu Allah ya ambace su cikin waɗanda suke tare da shi na mala'iku to wannan hadisin nan ya zo a sahihu muslim hadisi na dubu biyu 2700 daidai to amma abinda hadisin ne yake nufi nawawi a shar'a na nawawi a shar'a sa na sahih muslim yace wa fi hada a wannan hadisin dalilin akwai dalili kuna ji li fadl al-ijtima falalan ataru ala tilawati al-qur'an fil masjid a karanta qur'ani a masallaci wata hadisi da annabi ya ga wasu a masallaci ce me ya zauna da kudu sai ya ce to wannan ya nuna ya halatta mu zauna mu rarraba qur'ani mu karanta wa huwa na nawa yace shine mazhabin mu wa mazhabul jumhur ko shine mazhabin yawancin malaman duniya kashi 99 bisa dari wa qala malik imam malik ne yace yukrahu makruhi ne an gane ko amma dai banda malik duk sauran mazhabi sun ce ya halatta to ya halatta tun da gashi nan ya zo annabi ya ga wasu taro a masallaci kuma wani hadisi ya ce wa martaba qawm fi baiti min yutu la yatluna kitaban lahi saboda haka magana mafi inganci wannan ya halatta a zauna a karanta qur'ani don tawassuli don wata bukata ko kuma don godiya bisa ni'imar Allah to da yace Allah zai saukar musu natsuwa ya fassara natsuwa wanda lai na uku arriga anillah yarda da Allah daga Allah wala yakin shine ba da yakin ba ma ya qulu inda al-qiyam min al-majlis ba da abinda mutum zai faɗa yayin da ya tashi daga majalisa an gane ko رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من جلس في مجلس وند يزون على مجلسه ko ba gaba ba kasura fi sai ya waita a majalisar lagaduhu ya fi kowa surutu ba kai ba gindi ya fi kowa surutu kamar kanari faƙala sai ya faɗa kabla an ya kuma kafin ya miƙe min majalisi da wurin zama zai tafi sai ce zalika sai wannan kafara ta majalis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka illa ghufira lahu ma kana fi majalisi zalika za a yafe maka kurakuran ne ya samu a wannan majalisa wani hadisi ne mai kyau ingantaccen turmuzi ya ruwaito hadisi na dubu uku da da da hudu talatin uku a sunan fadlu kalimatu la haw fadlu kalimati la hawla wala quwwata illa billah falalar kalmar la hawla wala quwwata illa billah fi sahihain hadith ya zuwa sahih bukhari da muslim an abi musa al-ash'ari qala abu musa al-ash'ari yace qala li rasulullah annabi yace da ala adulluka ala kalimatin shi nuna maka wata kalma min kunuzil janna daga taskokin aljanna au qala ko yace ala kanzi min kunuzil janna a ta taska daga taskokin aljanna fa qultu bala sai nace kwarai ga ya manzo Allah fa qala sai ce la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah wannan kenan saboda haka wannan in kana fadin sa ba karamin kalma bane don kamar ka bude account ne a aljanna duk lokacin da kace la haula wala quwwata illa billahi an jefa maka wannan an jefa maka alkhairi a wannan account ɗinka a wajen Allah ba da wasu saboda haka fadin la haula wala quwwata illa billah yana da muhimmanci kwarai da gaske shi la hawla wala quwwata illa billah yana da sirri yana sirrin da yake cikin kalmar shahada da yake ce la ilaha illallah kai annabi wal islam ka kore ka tabbatar la ilaha illa illallah to shi ba la haula wala quwwata ba karfi ba dabara ni waye banda karfi banda kai annabi sai ka ce illa billah ka yi mai al'isbar wannan karshen saranda ka yi saranda ka ta kankance ka miƙa wuya ga Allah to kaga dole ya zanto wannan kalmar yana da daraja ruwayar gaba مالك رواه ترمذي وقال حسن صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي بابا قيس قيس ابن سعد ابن عبادة babansa ya mika shi da fawo ila nabi ya mika shi wa annabi ya hudu ya ce ya annabi ga dana ya maka hidima na bar maka shi ya maka hidima aikace aikace ne na gida na rayuwa duka na bar maka wannan yaron fi sabilillahi ya yi maka ayyukan gida a wannan lokacin ya dun kala sai ta fama rabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zai wuce aure na in ji shi da annabi zai wuce a wuri na wa ga sallaitu nayi sallah fa ni bi rijli sai annabi ya buge ni da me da kafas irin ya dan shure shi ba bugu ne na ya ji masa ba wa qala sai ta ala adulluka ala babi min abwabil janna in nuna maka kofa da kofofin aljanna qultu bala sai na ce eh ya manzo Allah ga yamu qala sai annabi ya ce la haula wala quwwata illa billah fa kaga hadisin baya ya ce taska ce cikin taskokin aljanna ana maka ajiya cikin aljanna nan kuma yace ki ne na bude aljanna don kofa da kofofin aljanna ka la hawla wala wata illa billa kaga ki ne na aljanna kuma ah, ajiya ne cikin aljanna turmus ya rawaito hadisi da dubu da ɗari biyar da tamanin da ɗaya kenan kana faɗi zai buɗe kofa aljanna da kansa ya maka ajiyar kansa a cikin aljanna rawa ahmad وقال الألباني صحيح albani أن an abi ayyuba yace an abu wa abu na kuskure ne wa din zai zama ya don an harfin jarri abi yusuf majrun bi an wa alamatu jarri al ya li an wa min al asma' al khamsa an abi ayyuba al ansari daga abi ayyuba al ansari anna rasulullahi lalle manzo Allah lailata usriya bi daren da aka yi tafiyar dare da shi marra ala ibrahim ya hadu da annabi ibrahim da ya je isra'il da aka yi mai iraji da shi faƙala sai annabi ran ya ce wa malaka jibril man ma aka ya jibril ya jibril wa ake tare da kai aka wannan ya nuna lokacin da annabi aka zo lokacin a tafi da shi sama annaban allah ba su sani ba sai da suka je su ba qala sai ta hada muhammad wannan muhammad fa qala hu ibrahim sai annabi ibrahim alayhi salam yace da da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mur ummataka ka umarci al'ummarka fal yakturu su yawaita min ghirasil janna da shi'a aljanna fa inna turbata tayyiba kasar aljanna tana da kyau kuma tana da kanshi wa arduha wasi'a filin aljanna yana da fadi kowa aljanna sa ba komai a cikin fili qala sai ce wa ma ghiratul janna me zarga dasa aljanna qala sai ce qul ala la hawla wala quwwata illa billah kada fa la hawla wala quwwata illa billah sai ga nan da nan afli ya tsara la hawla wala inabi ya tsara saboda haka aljanna sai empty in ba fartanya za ka roka da maganin feshi ba eh, kawai ka rika la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata ka dashe ne a cikin aljanna su ne adadin itatuwan ga gobe kiyama aljanna adadi yadda ka faɗi la haula wala quwwata a ah, shi yasa da ga qur'ani irin sa yazo amma ya cire haula a suratul kafi qala wa sahibu yuhawiru kaza kaza ayyata walaula idza dakhalta jannata ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walad saboda haka a nan kuwa hadisi ya kara da haula la haula wala quwwata illa billah ashe yan uwa ba sai an yau yaudar mutum ka je wani shehi ya baka wuridi ba ga wuridin da annabi ibrahim alaihi salam ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama dai ya kuji murkun mataka kuma kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam millata abikum to zikiri daga khalilin Allah Ibrahim ya baiwa khalilin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga shi nan sai ka dauki wani salatul fatu wannan kenan Sanan wani biyu wani ya karanta da mu a ce la haula wala quwwata illa billahi al-ali azim to kun ji muna tarjiyar tsayuwa kan la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahi rawa musa an musu abin sa'ad ana biyu kala ta a rabi wani ba kawai ya zo ilan nabi wajen annabi faƙala sai ta allimni kalaman ka sanar da ni wasu maganganu a ƙulu wanda zan riga faɗi ƙala ta nabi ce kun la ilaha illallah ka riga cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kun la ilaha illallah da la sharika lahu Allahu akbar kafiran walhamdulillah kafiran subhanallahi bukra uh, subhanallahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz al-hakim alfa haula illa billahi al-aziz al-hakim yazo wannan ala sai ce fa ya rabbi ya annabi addu'a nan ne na yi ne la ilaha illa ka yabo walhamdulillah yabo ne subhanallah yabo ne la yabo ne fa mali ni ina nawa ina kwadayina ala kulka ta Allahumma filli naka ne warhamni naka ne wahdini naka ne warzuqni chaba chaba kenan arziki ba duk wannan naka sai masu hadisi na 2696 babin karshe da zamu tsaya fadlu ta'awud bi kalimatin lahi tammati falalar neman tsari da kalmomin Allah cikakku rawa muslim an khawla binti hakim ya roto hadisi shi mutum daga khawla yar hakim ta sulamiyya ta ce sabitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ji manzo Allah ya kulu yana cewa man nazala manzilan wanda ya sauka wata masauki in ji adabi duk wanda ya sauka wata masauki ثم قال سيجي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ya fada lam ya zuru shi ba abin da zai cutar da shi hatta yarta ila min manzili har ya tafi daga wannan wurin musul hadisi da dubu uku da ɗari bakwai da takwas ko san biza sai ka ta uzu bi kalimatin layi ta mati min sharri ma khala lam yusibka shekau wala boko haram ba abin da zai tafi har ya bar wurin to ma'ana ta auzu bi kalimatin lahi ina neman tsari ina kamun kafa da kalmomin Allah ta mati cikakku wasu ka ce kalmomin Allah shine qur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ai qur'ani kalamun lahi to kenan ina neman tsari da Allah ina kamun kafa da maganganunsa na qur'ani cikakku wanda babu na kasa a ciki daga sharrin abin da ya halitta wannan kenan ba abin da zai cutar da shi har ya bar wurin rawa musul an abi Hurera. annahu ja'a rajulun ila annabi wani mutum ya zo wajen annabi fa qala ya rasulullah sai ce ya sai ce ya manzo Allah malakitu min aqrabin ban taba haduwa da irin kunama ba la da gadnil bari a irin kunaman da ta harbe ni a daren jiya wallahi wani kunama ne harbe ni bai bar shi ba ban taba jin kunama mai zoginsa ba قال سالم يجي أما لو laukulta da ka faɗa na amsai da lokacin daga kai yamma a uzu bi kalimatin lahi ta mace in shar ma khalas lam ta zurraka wallahi ba zai cutar da kai ba a uzu bi kalimatin lahi ta mace in shar ma khalas to wanda ya nuna maka addu'a yana mai da kaddara da kai da nabi da gudaman bai harbe ka to da kai ma aiki ba zai taba ka ba saboda haka yin wannan yana da muhimmanci kariya ne musamman irin yanzu a karantar da yara da safe sai ta hauzu kalmatin lahi ta mati min shari makhalar da yamma ma a hauzu kalmatin lahi ta mati min shari makhalar da mu tsaya a nan abu na faɗa na daidai Allah ya bamu ladansa kuskure ko wata tana shi Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk جزاك الله خيرا قال عمران الجماعة